a lokacin da ake rarraba katotin zaɓe a birnin yamai wata katin ta ja hankulan waɗanda ke nan tsaye abin mamaki da ke saman katin shine maimakon a ga mutum kan kujera sai aka gano kujerar ba kowa a kai sai gashi an sha yada hoton katin ta hanyoyin sadarwa na zamani daga nan ne masu amfani da hanyoyin sadarwar suka yi ta kiran lambar da ke cikin katin don samun tabbacin mai ita mukan mu mun gano hakan mai katin sunan shi Hamadu Yunusa kuma ya amince mana ya gayyato mu cikin shagon nashi da ke kasuwar katako. Abun mamaki, Hamadu ya kasa gane al'amarin domin a cewar shi an ɗauki hoton shi a lokacin da ake rajistan masu zaɓe. Yana yiwuwa lokacin da suka ɗauki hoto na bai ɗauku ba na tashi. Jama'a ne suka ga abin a bisa kafar sadarwa na zamani suka fara kira na suka tambaye ni har ban ga abin da ya faru da katina na zaɓe ba. Na ce a'a saboda a lokacin ba ma tafi karɓar katina ba sai na tafi neman katina. ba ma yi wani ƙorafi ba su da kansu ne suka kira ni cewa in zo a mazaɓa a unguwar Soni suka ce za su gyara mun ban sake komawa ba. Duk da kurakuran da aka gano kan katin zaben shi, Ahmadu Yunusa ya yi zaben na ƙananan hukumomi a ranar 13 ga watan Disamba shekara 2020 a mazaɓar unguwar shi dauke da katin shi ta zaɓe da kuma katin shi ta ɗan ƙasa. Sai dai a lokacin zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka haɗa da na shugaban ƙasa zagaye na ɗaya ya ci karo da wasu matsaloli kahin yayi zaɓen. Ranar na yi zaɓe, amma har sai da na je har mazaɓu uku sai suka ce min katin da bai da hoto ya za su bari na yi zaɓe su bu sai da za su ce ba. Sai da na haɗa da katina na zaman ƙasa sannan suka bari na yi zaɓe. A ranar 21 ga watan Fabrairu mai kamawa, Hamadu Yunusa na sa ran cewa zai cika hakkin shi na ɗan ƙasa a zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu.